Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka Allah ta'ala kai zo lafiya Allah ta zaɓe shi ku gida lafiya a wannan mawadi na dakewan falastinawa da kiyan sallama ma yahudawa yana da matukar mahimmanci sosai cewa koyi ne da sabon imam husaini alaihi salam wanda yake mala aka misalai daban-daban wanda ba su amma mai ta ba da kuɗa guda duka suka kawo muna domin mala ya kammala mana da munan cikin gida yadda ya kamata mu tsaki mu miƙa tsake da wuya da wahala da ba da jini wanda yake shi ne nasarar maya ɗin to wannan ya ɗaya da matuƙar muhimmanci mu kula da wannan sosai wajen dake da ba da jini ya ishe misali yan uwanmu da suka yi shahada a gelle su ta yadda za a ɗauki mutum mutum zai je a ɗauko shi a dawo ya shahada wannan gani kuma a ya je wannan ba ƙaramin eh, eh, eh, ke ba kuma mu kai cancanta ba bisa ga falastiniyawa domin mun kusa da imam hussein duk ga falastiniyawa din amma yanzu ba da cikakken misali saboda tarbiyya da jamhuriyar musulunci ta iran yanzu sun samu irin wannan tarbiyya kacin su yan shi'a din ne to gaskiya magana akwai mahimmanci sosai wajen haƙuri da wata daban-daban da irin abubuwan da za su biyo baya ko ba komai ba nan gaba akwai jarabawa kuma jarabawa tabbas wanda za su zo nan gaba to za ta yi wa gada ta dama wannan shi da wannan ka'ida din yarba da aji daya ba ɗayan da aji biyu ba ce to mun da irin wannan ja to yanzu wanda za ta biyo baya za ta yi waccan fatima Allah ta'ala ya ba mu sabati Allah ta'ala ya ba mu dauriya Allah ya ba mu dakewa Allah ya shahadar mu da shahada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يقول الحسين في أرض كربلاء ويوعد الشام هل من ناصر ينصرنا Allah ya kammala lada Allah ya kammala lada annabi zakariya alaihi salam an an ba shi sirrin harafi kusan harfa wato alif ba ta sha tuna da sirri kuma suna da wato ne me ce suna da numbers tuwar lambobi kamar yanzu idan ka rubuta daya ka rubuta tara da larabci 1-9 ka san da na larabci da na turanci duka ɗaya da 1 da 9 wannan na ne 19 kenan to a larabci in ka rubuta 19 to ka ce bismillahir rahmanir rahim